lamarin ya auku ne da misalin karfe tara na daren jiya sa'ad da 'yan bindigar akan babura suka kai farmaki a wannan makarantar sakandare ta 'yan mata da ke garin moriki a yankin karamar hukumar mulki ta zurmi a jihar zamfara inda suka sami yin awon gaba da wasu mutane kimanin shida a makarantar rundunar 'yan sandan jihar ta zamfara ta tabbatar da kai wannan harin duk da yake ta musanta rahotannin rasa rayuwa da kuma rahotannin da ke cewar maharan sun tafi da wasu ɗaliban makarantar sp muhammad shehu shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta zamfara eh, tabbas jiya misalin karfe tara da rabi na dare so akwai wasu mahara da suka yi kokarin shigowa ita wannan makarantar ta ainihi baya so dai sun yi kokari sun shigo a cikin makarantar so amma ainihi 'yan sandan da suke nan cikin garin moriki kamar mobile da cpu sun da aka girke a nan cikin garin moriki sun kai ɗauki a wannan wuri Ah, inda ainihin kokarin su waɗannan maharar mm, na ganin cewa sun je ah, wurin kwanan ɗalibai ga ah, cutura so kaga aka taka masu birki kenan su yi da tunitin su suka koma so babu ɗan makarantar da aka ɗauka a dalilin wannan al'amari so amma daga baya akwai waɗansu mata biyu waɗanda suke dafa abinci a ainihin ita makarantar da kuma yaran su guda uku su ba a gan su ba To sai dai wasu rahotanni sun bayyana cewa an sami tabbatattun bayanai na yiwuwar kai wannan harin tun da safiyar jiya. Kuma tuni da aka sanar da jami'an soji da ke yankin kafin zuwar 'yan bindigar. A cewar shugaban karamar hukumar mulki ta zurmi Dr. Ahmad Bawa Moriki. wajajen karfe hudu a mutane cikin daji suka fara ganin wannan 'yan ta'adda suna haduwa wanda yake an ka kira ni kamar duk an ka gaya min kuma nan take na kira shi jami'in sojoji da jami'in 'yan sanda da ke wannan yanki na morike na shaida masa ya yi mobilizin na 'yan banga namu sannan shi shugaban sojojin a lokacin da na kira shi ce yana birnin magaji saboda akwai matsala can sai na samu shi ya shi jan karfe shida na mai bayanin cewa to ga irin abin da ka faru a morike da sauransu ya kira sojojin shinkafa cewa su taho da Allah su kawo agaji sojojin shinkafa suka zo ba su tsaya ba bayan sun dan zo minti guda kuma su suka kwana suka koma suka taya su zuwa karfe takwas da rabi zuwa ta wannan barayi su fara halbe-halbe. To yanzu ya wani yanayi ake ciki a wannan wurin? Eh to da safe mun tara ɗaliban nan da ita shugaban makarantar mun ɗauki roll aji aji da sauransu nan ne muka tabbatar da cewa babu wanda an ka ɗauka. saboda bayanin da wani a bbc na cewa an ɗauki ɗalibai mutane sun yi tururuwa sun taho wanda ke mun ba mutane dama sun shiga wanda duk ya zo ya ba da suna ne da sunan yadda a gare shi ya je ya gani ya gane ta wanda ke da bukatar ya tafi da ɗaya kuma an ba shi dama ne sai da ita. Yankin na Zurmi dai yana daga cikin yankunan da suka daɗe suna fama da matsananciyar matsalar hare-hare ta 'yan bindiga da satar jama'a a jihar ta Zamfara. Duk kuwa da dakarun sojin saman da ke cewa suna lugudan wuta da kuma fatattakar maharan a wannan yankin. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.